Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai zo muku ne daga birnin Madina inda zai tattauna da jagoran tawagar likitocin da za su kula da lafiyar maniyata a birnin Madina wato Dr. Hamidu Muhammad Liman. To likita barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Shin wani irin shiri ne kuka yi don kula da lafiya? tafiyar maniyatan tana a wannan birni na madina to alhamdulillah kowane shekara hukuman alhazai ta najeriya tana ɗaukan matakai domin kula da alhazai hukumar ta dauki likitoci ta dauki masu kula da bada magani pharmacist kenan da kuma masu jinyar marasa lafiya da kuma masu kula da muhalli da kuma yekuwa game da kula da lafiya wato environmental health officers domin kula da lafiyan wannan alhazai kuma hukumar ta yi tanadi da magani isasshe wanda wasu akan shigo da su daga najeriya saboda yanayi cikin halin sanin irin rashin lafiyan da ke damuwan mutanenmu wasu kuma magunguna da yawa su ma ana sayan su a nan saudiya domin rage walhalun shigo da magani da kuma tabbatar da cewa an wadatar da alhazai da maganin da duk suke bukata domin kula da matsalolin rashin lafiyan da za su iya tasowa a nan saudiya ko kuma waɗanda suka zo da su tun daga can gida kuma da taimakon allah da kuma haɗin kan da muke da da hukumomin lafiya na saudiya kowane shekara kuma najeriya ta alhazai tana neman izini daga hukumomin saudiya domin buɗe ƙananan asibitoci waɗanda za a iya sauraren marasa lafiya kuma a ba su taimakon da suke bukata a wannan shekara mun samu izini daga hukumar lafiya ta madina na da asibiti kanana asibiti guda uku daya a headquarters na hukumar alhazai da ke madina a shiyar kurban tana da tanadi wanda ba wai kawai idan ganin marasa lafiya ba har idan akwai bukatar kwanciya na kamar kwana ɗaya ko kwana biyu a ƙara ruwa a yi allurai ana iya yi a nan sannan akwai ƙananan asibitoci a cikin muhallan da alhazai ke zama su su ne suka fi kusa ga alhazai kuma duk ƙananan matsaloli su anan nan ne za a kula da su waɗanda suka fi ƙarfin waɗannan ƙananan wurare sai a kai ga babban asibiti ta shams almadina idan su ma a shams almadina aka tarar da matsalolin sun fi ƙarfin shams almadina muna da kyakkyawan alaƙa da asibitocin saudiya wanda sun ba da dama dukkan wani marasa lafiya na iya. ya kai shi asibitocinsu. Shin wani irin cututtuka maniyatanmu suka fi fuskanta? Kamar kowane ɗan adam akwai rashin lafiyan da su alhazai tun a gida suna da damuwansu amma wanda bai hana su shigo aikin hajji ba sukan zo da shi wasu kuma a nan suke samun matsaloli yawancin rashin lafiyar da an fi samu tun daga gida akwai su kamar hawan jini ciwon shuga su asma su olsa akwai masu zuwa da sanyin kashi osteoarthritis kenan duka wannan muna ganin su amma a nan kuma sabbin matsaloli da ke shigowa saboda yanayin tafiya ana samun masu yawan zuwa da ciwon jiki ciki ciwon kai ana iya samun masu mura saboda canjin yanayi da kuma yawan shan ruwan sanyi da kuma zama ko kwana cikin ac masu mura suna zuwa da yawa to sannan kuma su ma masu tsaffin rashin lafiya daga gida saboda yanayin zirga-zirga na ibada shi ma ana tarar da waɗannan rashin lafiyan suna ɗan ƙara hababbaka kamar masu hawan jini hawan jini yana iya karuwa shugan saboda ana iya dan dakatar da magani ko kuma canjin yanayin abinci shugan ma yana iya tashi yanayin zafin da ake cikin saudiya da kuma sanyin ganin ac masu asma su ma rashin na nasu iya tashi masu ciwon zuciya su ma abin yana iya canzawa shi ma ya karu amma abin da za a ce kusan sabo a nan shine yanayin garin na santsi na fako na daɓe kusan ko ina tiles ne za ka tara mutanen mu ba su saba ba so idan ruwa kaɗan ya zuba ana samun faduwa wasu har su kai ga kariya sannan of course akwai masu zuwa da malaria ɗinsu da yake nan ba yanayi ne na malaria ba amma da yawa sukan zo da nasu malaria saboda gajiya sai abun daga nan shi ma ya hababbaka a baya kayi maganan cewa kuna da waɗanda suke wayar da kan maniyata game da yadda za su kula da lafiyarsu shin ta yaya suke ake su wayar da kan maniyatan ta yadda za su gaya musu cewa takalmin shiga ban ɗaki daban na fita waje daban don a guje ma irin wannan santsi da sauransu da kuma canjin yanayi maganar tafiya a rana mutum ya daɗe a cikin rana da sauransu ta yaya suke yin wannan aiki wato aikin yekuwar faɗakar da alhazai aiki ne na kowa tun daga najeriya yake farawa aiki ne na hukuman alhazai na jihohi su yi yekuwa ga alhazansu tun a gida to kuma a wajen yekuwa ɗin na ana aiki da ma'aikatan jinya domin su sanar da alhazai abin da ya kamata su sani wajen kula da lafiyansu kafin su tashi da lokacin da suke ibada har kuma lokacin da suka koma gida duk da cewa Ah, muna fi ba da ƙarfi ga masu waɗanda suka samu ƙwarewa gefen kula da muhalli da kuma yekuwar jama'a amma mu kanmu dukkan jami'an lafiya da ke cikin wani tawaga daga likitoci da masu jinya da masu ba da magani kowa an sanar da shi abin da ya kamata ya sani wajen wannan yekuwa so yekuwan da aka yi a najeriya a jihohi kusan za a ce duka sun yi wannan ƙoƙari domin sun haɗa shi da hada binciken lafiya gwargwado sun yi kokarin su sun tantance waɗanda za a iya cewa suna da kuzari da za su yi wannan ibada kalilan waɗanda ba su da wannan kuzari ko kuma suna da rashin lafiya da ba za su iya jure ma wannan wahala ba an ba su shawaran su yi hakuri sai Allah ya ba su lafiya ko a nan saudi ya ci gaba yake yi mukan yi haɗin hannu da hukumomin saudiya suna da sashen su na turanci wanda suke bayar da takardu rubutacci wanda muke raba ma alhazai sannan kuma ma'aikatan lafiyan mu kamar yadda nake magana da ke a yanzu yau din nan ma mun tura da dama sun shiga muhallin alhazai ba wai kawai domin su ga waɗanda ke da matsalar rashin lafiya su kayi su asibiti ba sukan yi amfani da jagororin alhazai duk wani dama da ya samu kamar lokacin yin wa'azi a yi amfani da wannan dama kara tunatar da alhazai abin da ya kamata su yi su kula da lafiyansu domin su samu karfin da za su yi ibada wani kira za ka yi wa su kansu maniyatan don jajircewa wajen kula da lafiyansu da su kansu ma'aikatanku da suke aiki tare su ma wani jan hankali za su musu don ganin cewa wannan aiki ne da sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe kafin a cimma buri. Ga su alhazai kamar da na ce akwai wannan tanadi na sanar da su abin da ya kamata su sani musamman na cewa tun kafin su zo su zama gwargwado suna da ƙoshin lafiya. Ga yanzu akwai rashin lafiyan da mun ka san suka fi addaban ah, marasa lafiya kamar mura kamar kuma ƙarin rashin lafiya bayan da dama suka zo da shi waɗanda dama suna da rashin lafiya a gurguje mukan gaya musu su yi sauri su zo asibiti su karbi maganin su masu hawan jini kamar ciwon shiga in sun manta ko kuma ba su samu zuwa da magani ba kada su ce su bari sai sun koma gida su yi kokari su zo su karbi magani da sauri a duk wani rashin lafiya da suka lura da shi canji ga yanayin jikinsu su yi sauri su zo asibiti a duba a ba su shawara kuma ba su magani da ya kamata a wajen kariya madina da kuma kuma makka da kuma duk kusan wuraren ibada wannan shekara wuri ne mai zafi so mukan ba su shawara a rage yawo cikin rana sai ya zama dole in kuma ya zama dole a tanadin lema ko kuma malfa wadda za a rage zafin rana din nan akwai waɗanda ke ganin cewa wurin ibada ne cikin fako din nan suna tafiya ba takalmi su ma mukan sanar da su akwai bukatar su rinka sa takalmi sai da in za a shiga masallaci yawan shan ruwan sanyi din nan da kuma kuma kwanciya cikin ac mai sanyi shi ma yana daya daga cikin hanyoyin manya da mahajjata ke kamuwa da mura mukan ba su shawara su guji waɗannan akwai takunkumi ɗin nan da ake rufe hanci shi ma yana taimakawa kware wajen rage mura sa'an da muke ci shine kowane shekara hukuma alhazai ta najeriya tana tanadi na ba alhazai abinci a shi wannan yana rage amai da gudawa da ake samu a can da so amma duk da haka za ka tara jifa-jifa alhazai suna iya cin abinci daga waje mukan ba su shawara duk inda za su ci abinci su tabbatar tsaftace tsaftatacce ne domin gudun kamuwa da amai da gudawa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.